kuma matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan labarun matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu fantastic ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora. To muke labari yau. Haka ne Gora Amaritan yau za mu yi magana ne kan salon tufafin matasa a wannan lokacin sanyi a jihar Yamai. A rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu je kasar Amurka domin ganawa da Big Fadi mawaƙiya ce 'yar kasar niger Kuma kamar yadda muka saba za mu rufe da safin wasannin motsa jiki. Gora a satin da ya gabata a Gegime da ke jihar Difa aka gudanar da taron wayar da kan jama'a game da haɗin kan al'umma da zaman lafiya don amfanin al'umma. Haka ne Gora shugaban majalisar matasan karamar hukumar Gegime Hamadu Umaru ya bayyana manyan dalilan wannan taron da kungiyar da ke yaƙi da yunwa wato ACF ta ɗauki nauyin shi. Ya yi hira da Gidi Abdurrahman Gaf tsokacin da ya mishi. Matasa, 'yan mata, yara, babu tarbiyya, uwayen da kansu ba su bibiyi yaran ya suke ba. Rashin aiki ya sa mutane cikin ta'addanci cikin sace-sace da dai irin abubuwa kamar su sannan ilimi ya yi karanci sosai karatun baya da na yanzu akwai bambanci sosai ba karatun addinin ba kuma ba karatun bokun ba cewa kamar mun samu sauyi mun samu ci gaba harkan whatsapp facebook wane ne wannan abubuwan ma da kanshi da ya shigo ya bata ma mutane tarbiyya ya bata ma mutane rayuwa alhali kuma in kuka lura gaba ɗaya a zamantakewar mu ta yau da kullum muhalli wajen noman mu da shi da manan da kanshi kowane ya tabarbare sai dai gidan Allah. Gora kwanakin nan yawancin matasa 'yan jarida suna ƙara sha'awar aikin jarida na bincike. Haka ne gora ga waɗannan matasan hanya ce ta bayar da gudunmuwa wajen ci gaban ƙasar mu. Sun yi imanin cewa tare da tallafin ƙwararru za su gudanar da bincike domin fuskantar ƙalubalen binciken a nan Nijar. Mu saurari fasarar rahoton da abokin aikin mu Habibu Garba ya shirya mana. Jaridanci kan tonowa ko bincike shin wani salon jaridanci ne da ke ɗaukan turba turba bisa bincike mai zurhi kan wani al'amari wannan fuskar jaridanci na bukatar sa kaimi domin ko yana son samun lokaci yin tsantsan kayan aiki da masu kamawa da ke da mahimmanci matasa 'yan jarida na ƙasar Nijar su mai da hankali kan wannan aiki na bincike. A matsayina na matashiyar 'yar jarida ina son in yi binciken kwakwaf don a gani na hanya ce sahihiya ta taimaka ma masu rauni gaskiya ta bayyana na san irin hatsarin da ke cikin irin wannan aikin zan aiwatar da dukkan abubuwan da aka koya min a kai. Musa Aksar shugaban reshen kungiyar Nobel Zango Senozo ya sin cewar da jaridancin bincike na da turbar kyakkyawar fuska a ƙasar Nijar. A baya matasan 'yan jarida ba sa son shiga sahun binciken kwakwaf. Biyo bayan haɗin gwiwa da ofishin jakadanci na Amurka mun yi zagaye a cikin ƙasa a nan yamai mun ga matasan 'yan jarida da suka shiga aiki aikin harkar binciken kwakwaf sun ɗauki aniyar yin aikin jarida na binciken kwakwaf. domin karawa matasa 'yan jarida kuzari ne a Park Niger ta shiryar da wani bada horo da ya baiwa 'yan jarida na ƙasar Niger hamsin masaniya kan aikin. Gora sanyi ya shimfiɗa tabar masa a garin Yamai shi yasa za mu taɓo salon tufafin abokanan matasa a wannan lokacin. Me ya bambanta su gora mi suka fi son sakawa amsoshin a cikin fasarar wannan rahoton Rabiatu mai Kano. Saka kayan sanyi masu kyau a yi tsari tare da samun kariya daga sanyi wannan shine ne abin da matasa ke yi idan yanayin sanyi ya tsananta. A ra'ayin matasan da muka haɗu da su tufan da ya fi kwarjini ita ce rigar da ake kira vest. Vest mai kyau da ke iya yin tasiri a kan 'yan mata. Yanzu ne zan zaɓi sabbin takalma dama tufafin karatu tsanwa ne da fari. Zan sa vest domin in birge 'yan mata. Lokacin sanyi ne sai da vest. Ina sake kalar tufafi na a lokacin sanyi saboda akwai kayan da muke sawa a lokacin zafi da ba ma iya sawa yanzu da akwai sanyi. amma a gani na lokaci ne da za ka hudu kalolin takalmanka masu kyau da wani sabon wanka. Wani kalubale a wani lokaci shine ya mutum zai sami tufafi da suka dace da yanayi inda ake yin degire goma sha biyar da safe sannan kuma a yi degire talatin da biyar da marece. gora wannan lahadin ya kai mu Harrisburg kasar Amerika inda abokin aikin mutar nan Fudai Ahmed ya gana da Big Fadi. Big Fadi dai gora matashiya ce mai yin wake na salon rap kuma 'yar asalin kasar Nijar ce wace ke tashe sosai a halin yanzu. Sunanta na gaskiya Fadi Hassan Musi tararuwa ce da ke haskawa a fannin waƙoƙin zamani. Ta soma wannan sana'a ne a shekarar biyar amma sunanta ya fara fita ne a watan Oktoba na wannan shekara mai karewa. Babbar tauraruwar hip hop na haɗin gwiwar Amurka da Nijar. Ina waka ne don tana birge ni, ba kamar na mai da hankali kawai saman wakan ne ba. Ina faɗar abin da ke cikin raina ne. Na fara aza murya saman waƙoƙin da aka riga aka rera tun shekarar 2015 a Instagram. A shekarar 2019 watan Disamba na fitar da wakata ta farko mai suna Slow Down. Da farko ta kasance mai shawar abin ne kawai. Fadi ta bayyana shawarta ta kuma nan take ta gano cewa tana da hazaka. Sirin da yasa ta yi fice har wajen birnin New York na cikin waƙarta mai suna aban da ke nufin ya kare da Waka ce gaskiya da kowa ke iya yi, kuma ina neman shiga zuciyar mutanen kowane zamani. Waka ce da kowa zai iya sauraro kowane lokaci, ko da nan da zuwa shekara goma ne za ku iya sauraron faifan aban. A ƙasar New York akwai wuraren da suka shiga raina kwarai, kamar Asobis, Apollo Tidal, Times Corporation, ana samun mutane da yawa da za su nuna suna son su taimaka mana. Akwai wasu 'yan kurakura kwarai amma ba da yawa ba ibrahim ayuba dan nijar da ke zaune a birnin hamburg na amerika mace ce wace ta iya waka kuma abun farin ciki ne a gare ni na haɗu da ita ina cikin masoyanta nomba ɗaya kadi hassan mosi bata wayar big fadi ce kuma ita ce ke kulawa da harkokinta inda take bi sa da kafa fadi fadi tana bakin ƙoƙarinta yarinya ce mai basira a gare ta waka ra'ayi ne kawai wata baiwa ce daga Allah tana son waka amma bata taɓa lissafin har inda abin zai kai ta ba. Fadi a gida take aza murya kuma sai ta samu karbuwa. Big Fadi ba shakka ita ce fitatta ta shekarar 2022 matashiyar mawaƙin rap 'yar Nijar na da burin dawowa gida domin yin wakarta ta aban tare da al'ummar birnin Yamai. Gora yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a ranar Alhamis 22 ga watan disamba ta bayyana sabuwar takardar matsayin kasashe. Daga cikin kasashen Afirka da suka taka rawa a gasar lashe kofin duniyar, kasar maroko ce ta fi kokari inda kasar Kamaru ke bi mata bayan da ta samu matsayi mai kyau. Kasar maroko ce ta daya a matakin duniya inda ta kasance ta farko a matakin Afirka. Senegal ta sha tara a duniya sannan ta biyu a Afirka. Kasar Tunisia ta talatin a duniya, ta uku a Afirka, sai Kamaru ta talatin da uku a duniya sannan ta hudu a Afirka. Amerika sai kuma ghana ta hamsin da takwas a duniya ta goma sha a afirka a sakamakon wannan tsari nijar ta yi hasarar gurbi daya halin yanzu tana a matsayi na 122 a matakin duniya a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da sabbin labarin matasa gora ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen studio kalangu